Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis tara ga watan Yuni a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa A yayin da jam'iyyun siyasa a Najeriya suka tsayar da 'yan takararsu domin fafatawa a zaɓukan shekarar 2023, wasu manyan jam'iyyar APC sun canza sheka zuwa jam'iyyar PDP a jihohin Kebbi da Sokoto da ke arewacin ƙasar. Tsohon gwamnan jihar Kebbi Muhammad Adamu Aleru ya bayyana dalilinsa na barin jam'iyyar APC. Na koma PDP saboda nuna bambanci da rashin kamantawa da ake wa mutanen da ke bin bangare na apc to za ku ji karin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa askarawan Nijar na karta kwana da suka hada da sojoji 'yan sanda da sauransu da suka yi ritaya sun ce a shirye suke su amsa kiran hukumomin kasar don magance matsalar tsaro sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Iran ta cire na'urorin ɗaukan hoto guda 27 da ke sa ido kan wuraren da take kera makamashin nukiliyanta a sassan ƙasar. ji shugaban hukumar da ke sa ido kan yaɗuwar makaman nukiliya ta IAEA e Rafael Moriano Grossi. A cewar shugaban hukumar, wannan mataki da Iran ɗin ta ɗauka babban ƙalubale ne. yana mai cewa nan da wasu 'yan makonni hukumar ta IAEA e ba za ta rika samun bayanai kan shirin nukiliyan na Iran ba. Grossi ya kara da cewa matakin har ila yau zai iya kawo cikas ga kokarin da ake na tattaunawa da sauran manyan kasashen duniya. Tun dai a watan Afrilu yunkurin farfado da matsayar da aka cimma kan shirin na nukiliyan na Iran a shekarar 2015 ta samu tangarɗa. A shekarar 2018 tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya cire Amurka cikin yarjejeniyar. Amma gwamnatin Joe Biden na ta yunkurin ganin an farfado da ita ta hanyar komawar Amurka. su dai mun tehran sun ce shirin mallakar makamin nukiliyan da suka sa a gaba baya tattare da wata barazana ga zaman lafiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a ƙasar ghana sun ce ba za su yi ƙasa a gwiwa ba a matakan da suke ɗauka na ganin an kare muhalli yayin da masu ayyukan haƙar ma'adinai ke haifar da barazana ga dazukan ƙasar daga accra ga rahoton da ridwan abbas ya aiko mana Ministan yanayi kimiyya da fasaha Samuel Abujinapo ya bayyana cewa gwamnati dai ba za ta yi saki a kokarinta na mashe da gane uwar haƙan ma'adinai a Afirka ba. ya ce gorkacha zai tabbatar da kariya a wurin haƙan ma'adinai a Ghana. We recognize the complexities of small-scale mining industry and the intractable nature of the negative practices associated Muna sani da irin takara da aikin haƙan ma'adinai ke ciki a nan Ghana da kuma irin munanan ɗabi'u da ke tare da shi. Ku bar mu fuskance shi abinda muke ma'amala a kai ne zinari wadda kuɗi ne kenan waɗanda ya shafa duk masu harkar zinari 'yan Ghana da ma 'yan waje ba za su saki ba a su. Shugaba Akufado ya bayyana cewa Gold Kacha na da ƙarfin tabbatar da zakulu kashi tis'in cikin ɗari na zinariya ta tsari da ba amfani da zai ba ya tabbatar da cewar akwai ƙarin mashin guda ɗari uku da za a samar don taimaka wa ƙananan kamfanonin haƙan ma'adinan shugaba akufadu ya yi imani cewa mashin ɗin na gold kacha zai taimaka samar da ƙarin aiki tare da samar da kwanciyar hankali a sashen haƙan ma'adinan. several of our who are mining responsibly. Akwai tarin takwarorin mu waɗanda ke aikin haƙan ma'adinan akan hanyar da ta dace, sai dai akwai waɗanda sun sun dukufa ne wurin tabbatar da sun cimma burinsu ba tare da la'akari da abin da zai shafi ƙasar ba, su ne waɗanda ba ruwansu da ko menene zai sami gandun dazukanmu, idanuwan ruwanmu ko muhallinmu. ina tabbatar musu gwamnati ba za ta yi saki ba a kokarinta na zakulo su ta kwaɓe su daga tsarin dazukanmu bisa dogara akan doka ta 36 sharaɗi na tara na kundin tsarin mulkin ƙasar gwamnati za ta ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace a ƙoƙarin kiyayewa da kare muhallinmu na ƙasa don 'yan baya. In our efforts to help protect the environment, shugaba kufa ado ya kara da cewa a kokarinmu na taimaka karin muhallinmu ya zama wajibi mu ɗau tsauraran matakai kamar amfani da sojoji tare da samun yadda muka yi da kayan mashin-mashin da ake amfani da su wurin lalata waye da gandun dazuka da an ka kiyaye su daga harkan haƙan ma'adinai. Radwan Allah tara Abbas sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas ƙarshen labaran duniyar kenan. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. A Najeriya, yayin da jam'iyyun siyasa suka ja daga ta hanyar tsayar da 'yan takararsu don fafatawa a zaɓukan shekarar 2023, babbar jam'iyyar adawa ta PDP na ci gaba da ƙara samun ƙarfi a wasu jihohin ƙasar. Wannan na zuwa ne a lokacin da wasu jigajigan jam'iyyar APC mai mulki ke sauya sheka zuwa jam'iyyar PDP a jihohin Kebbi da Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Ga rahoton da Muhammad Nasir wakilin muryar Amurka ya aiko mana daga birnin Kebbi. Bayan kammala zaɓukan tsayar da 'yan takara na jam'iyyun siyasa a Najeriya, jam'iyyun sun fara ɗaura ɗamara ta ganin yadda za su samu galaba a mayan zaɓukan da za su gudana shekara ta dubu biyu da uku. Sai dai kuma wasu jam'iyyun suna fuskantar barazana ta ficewar wasu jigogi zuwa wasu jam'iyyu, kamar yadda yake faruwa a jihar ke da ke arewa maso yammacin Najeriya. inda sanata mai wakiltar kebbi ta tsakiya kuma tsohon gwamna sanata muhammad adamu aleru da kuma sanata mai wakiltar kebbi ta arewa sanata yahaya abdullahi suka fice tare da magoya bayan su zuwa jam'iyyar adawa ta pdp tsohon gwamnan kebbi sanata muhammadu adamu aleru ya bayyana cewa na koma pdp ranar hudu ga watan shida dubu biyu da ashirin da biradiya na koma jam'iyyar pdp saboda nuna bambanci da zalunci da rashin kamantawa da ake wa mutanen da ke bin bangare na apc wannan takaddama da tsakanin bangaren adama aleru da bangaren gwamna mai mulki yanzu sanata abubakar atiku bagudu ta jima kuma uwar jam'iyya ta kasa ta kasa warware ta abin da ya ƙara tunzura bangaren na adamu aleru mu ne ke taushe su muna ba su hakuri saboda muna ganin bai kamata a ce mun gina gida mun kuma bar shi ba to amma gida idan yana yoyo ba an wanda zama ciki dole sai ka fita ka je ka nemi wata mafuka shi yasa muka bi ra'ayin mutanenmu muka shigo cikin jam'iyyar pdp a nata haujin jam'iyyar da ke mulki a najeriya da ma jihar kebbi ta apc ta ce ba ta da masaniya akan fitar sanata adamu aleru da mutanensa a cewar kakakinta isa asalafi. to hakikanin gaskiya ba mu da masaniya formally amma mun jika shanun talla eh, tsakanin da Allah in ya zama gaskiya sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mu ji abin da ya faru ba domin gidan siyasa kowane mutum yana nashi muhimmanci musamman irin sanata muhammad adamu aleri wanda ya zama tsohon gwamna ne kuma yanzu haka shine sanata mai ci a yanzu a kira santara ba mu so haka ba amma haka ta kasance to a shirye muke da izinin la muka cewa mun tashi tsaye mun kai ga nasara su kuwa yan jam'iyyar ta pdp cewa sun kai su kan sun tsintuwar dame a kala sunana haruna haruna mai jega zonal vice chairman kebbi central zone pdp shigo wasu insha Allahu manuniya ce wadda za ta nuna kiblar samun cikakkiyar nasara a zaɓuɓɓukan da za zo kuma jihar kebbi tana ɗaya daga cikin jihohin da suka taru suka yi najeriya saboda haka ba karamin matsayi gare ta ba kuma na san insha Allahu za ta ba da ainihin tata gudunmuwa cikakkiya ta samun cikakkiyar nasara a wannan zaben da zai zo. Yanzu jam'iyyar PDP ta baiwa sanata Adamu Aleru da Yahaya Abdullahi takarar kujerun sanata na Kebbi ta tsakiya da kuma Kebbi ta arewa. abin da zai ɗauki hankalin jama'a shine yadda za a fafata ga neman da sanata na kebe ta tsakiya tsakanin gwamna mai ci yanzu wanda jam'iyyar apc ta tsayar da kuma tsohon gwamna sanata adamu aleru wanda jam'iyyar pdp ta tsayar a jihar sokoto ma an kammala dukkanin shirye-shirye na karɓa wasu jigajigan jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp waɗanda suka haɗa da 'yan majalisar dokoki na jihar da ma na tarayya duk da yake ba a yana ranar da za a karbe su ba zuwa jam'iyyar ta pdp dama masana kimiyyar siyasa sun bayyana cewa sauyin jam'iyya dama ce ta dan siyasa amma ana yin ta ne a najeriya idan dan siyasa ya hango akwai matsala ga jam'iyyar da yake su ya koma wata wanda kuma yana da illa ga tsarin demokuraɗiyya muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya madalla a gaida muhammad nasir yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar niger Tsofaffin jami'an tsaro a fannoni daban-daban da suka yi ritaya a kasar sun ce a shirye suke su amsa kiran da hukumomin kasar suka yi masu na sake ɗaukar makamai da saka kakin yaƙi don kare kasar daga miyagu da kuma tabbatar da zaman lafiya. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Baƙo. biyo bayan kiran da hukumomin jamhuriyar Nijar suka wa rundunar karta kwana da ta hada da tsohin soja da 'yan sanda da suka yi ritaya haka ma da jandarma da gardi da tsohin kwastam da sojojin daji da ma jami'an tsaron da suka nemi su ajiye aiki bayan shekaru biyar suna tsaron ƙasa da sauransu waɗansu daga cikin tsohin askarawan sun ce shirye suke da su sake komawa fagen daga domin kare wannan ƙasar da 'yan ta'adda suka zagaye ta daga gabasci a tafkin Chadi da yammacin kasar a iyaka da Mali da Burkina Faso a arewa da Algeria da Libya yayin da 'yan bindiga daɗi ke kutsowa daga tarayyar Najeriya. Abdurrahman Idrisa Kado soja ɗaya ne daga cikin su. Ka san ƙasar ga tamu ta jima tana cikin rashin lahiya na tsaro. To sannan kuma e wannan kira na gwamnati shirye duka wanda ya yi soji yake in dai an ka nemi mutane su zo kuma su ba da su. Tunda ka san in ka dibi tsarin soji shi tsari ne na ya kamata a ce ga ƙasa duk wanda ya shekara goma sha takwas yana da kyau ya kasance ya yi aikin soji kamar in ka dibi bambanci tsakanin ƙasashenmu na na afirka da ƙasashen turai yanzu in ka ɗauki turai wannan abu dole dole ne sai an yi shi sai kowa ya yi mu kanmu nan ga akwai lokacin da an yi haka nan kamar ma'aikata sun ka kare service civic na ana ɗoka ana ɗan yi amma dai bai kai ba kamar irin yadda su turai duk wanda kan lalubo ya yi wannan aiki to shine muke kira ga mutane in dai Allah ya sa an ka kire mutane kowa zai zo ya ba da tashi gudunmuwa bisa ga wannan bangare na tsaro ko gudunmuwa na ba da shawara ko gudunmuwa na wasu abubuwa duk wannan a shirye mutane suke. Waɗansu tsohin sojan da na gamu da su a garin birnin Kwanni sun ce shirye suke su sake yin ɗamara domin komawa fagen daga don aita ta ƙare. Sunana mai wandara Bulama Hari. Da masu gwamnati su suka yi sake da duk tsohon soji tun lokacin da za ku yi ne cikin larmai suna ce muku haba ku ta yi ba ran da wani abu ya faru ana neman tun da fari ban san yanzu ba da mu zamanin mu da kamfani da zan da za ku yi libere ana ce muku fa ko kun tai ko mu za ku ran da wani abu ta su ne zamani yanzu ba su neman mutane a lokacin jori da aka yi jirkin dawome ne jirkin nan ai tsohin soji wanda suka yi libere wasu ma suna cikin gard wasu suna cikin police an ka kirawo su larmai suka koma sannan suka koma kin ni ko yanzu ku da an ka kira ina ya tafiya wallahi ina da zuciya da ina yi ko yanzu ai yanzu tsohin soji duk wanda bai tai ba sai dai taimako ne duk mai kari yana tahiya wannan gudunmu wannan alheri ai tsaron kasan mu ne mu dama wallahi muna neman iri wannan a neme shi Allah mu dama muna so haka wannan sai ni bon chose babu problem dama nous sommes à l'évolution de de notre pays nous abun da zai in ni kasa ne dole nous sommes là pour défendre la patrie babu problem on est prêt à mu na chere ko lokaci gwamnati ya kire mu on est prêt à répondre inshallah mu abun da mu fata da Allah tabbata da alheri kuma kuma kasa yana cikin masala dole ne in kasa dole kowa ya kawo gudunmuwar shi a samu kwanciyar hankali da da wadata cikin kasa abin da muke fata kenan da yaushe a shirye muke insha Allah mun nan shirye mu ya mu babu wani problem mu duka muna muna nan shirye Allah kawo muna wannan kiran da hukumomin kasar suka yi wa rundunar kar ta kwana zai kara karfafawa askarawan kasar da adadin su ya habra dubu talatin a halin yanzu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar A gaida Haruna Mamman Bako har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahotonmu na musamman. Tun bayan da matsalolin tsaro suka fara ta'azzara a Najeriya ne hukumomi da al'umma suka fahimci muhimmancin farfado da matakan tsaro na gargajiya da tun can iyaye da kakanni ke amfani da su. Matsalolin tsaro a unguwanni da suka hada da sace-sace, ayyukan 'yan daba da sara suka zuwa ga 'yan fashi da makami, ta'addanci, ayyukan masu tsatsauran ra'ayin addini, rikicin makiyaya da manoma, ayyukan 'yan aware da na baya-bayan nan garkuwa da mutane a kai su daji, a nemi kuɗin fansa, ya sanya al'umma farfado da kungiyoyin da za su sanya ido a unguwanni ƙauyuka da dazuzzuka don gano maɓoyar ɓata gari da zummar sanar da hukuma don kakkaɓe su. Mafarauta da ke da tsohon tarihi suna gudanar da aikinsu ne a daji, wanda a yanzu hukumomi suka amince za su iya taimakawa jami'an tsaro da bayanai kan irin munanan ayyukan da suke gani a daji. Kan haka ne kungiyar ƙwararrun mafarauta ta Najeriya ta horar da jami'anta kan dabarun samar da bayanai wa jami'an tsaro. Sakataren kungiyar ƙwararrun mafarauta na ƙasa Igem Ɗanladi Lanta ya ce sun sadaukar da kansu don samar da tsaro ne wa al'ummar Najeriya. Idan muka duba a jihohi musamman na arewa za mu ga irin fafatawa da membobinmu suke yi particularly a gefen northeast professional hunters ne su ne yawanci ake amfani da su a wajen kuma suna iyakan kokarin su su ga cewa sun sadar da wannan zaman lafiya da kuma tsaro wa mutane da kuma kasa gaba daya mu mun sadakar da ranmu ne a cikin wannan aiki din ba biyan mu ake yi ba amma mun tabbata cewa ta dalilin abin da za mu yi za a samu zaman lafiya a kasar mu Najeriya. Ta yaya kuke tantance wayanda an ba su izini da kuma waɗanda suke ɗaukan bindiga kawai suna ayyukan barna? Na'am, a kungiyar na Professional Hunters muna da takardu da jami'an tsaro sukan sa mana hannu. Muna da license na rike bindiga wanda ya shafi bindigan da mukan yi farauta da ita muna da license wanda kowane command na 'yan sanda sukan sa mana hannu. Ta fannin kananan bindigoginmu wanda ya shafi a daka. mukan more ta daga local government akwai permit da local government sukan ba mu shi so duk maharbin da bayi da wannan takarda ba memban mu bane ya zuwa yanzu waɗanne nasarori za a ce wannan kungiya ta professional hunters ta cimma musamman don wanzar da zaman lafiya eh musamman kamar mu a plateau yanzu idan aka ɗibi shanu sai ka ga an kira professional hunters a ce to maza an ɗibi shanu a wuri kaza nan take za mu kira yaran mu kuma mu bi baya mu kwato wayannan shanun mun shayin wayannan akwai kuma wayansu kananan hargise hargisen da muke ganin su muke ah, sa hannunmu a cikin muga cewa an magance ta. ko yaya kungiyar ke tantance mambobinta don tabbatar da cewa ba a sami gurbatattun da za su iya cutar da jama'a ba? muhammed Yohana da ke jihar Borno ya yi karin haske. Sai mun tabbatar shi bulama wurin, lawan sannan hakimi wurin, su yi cewar wannan is a good person. wanda an yarda da shi kuma za mu sa ido a kan movement yadda yake tafiya da aikinsa. Na san cewa aiki ne mai hatsari aiki ne mai tattare da matsaloli waɗanne matsaloli kuke fuskanta musamman wajen gudanar da aikinku. Kamar kidnappers. Kin san cewar in an ce za a yi reporting kamar an yi kara waɗansu in ba haka ba za a iya kama kidnappers sun yarda su kidnappers ne za mu iya sa su su sake waɗancan don mun rike iyayensu in sun sake mun bayar after three months ka gansu a waje sai a sake su kenan sai a sake su damuwanmu da muke so gwamnati su sa ido a wannan wurin in ana so a samu sauki wannan abu. malam abubakar abdullahi da ke zama sakataren kungiyar kwararrun mafarautan shiyar jihohin arewa ta tsakiyar najeriya ya ce suna da haɗin gwiwa na kudda kudda jami'an tsaro wajen gudanar da aikinsu. Muna tafiya tare da ainihin polis da sojoji da shauran hukumar tsaro. Dun inda wani damuwa to suna kiran mu muje mu taimake su kamar jihar nasarawa da nake da yake na san wajen gefen nasarawa wajen toto wajen gefen bangaren benue akan samu irin waɗannan matsaloli kuna taimakawa wato wajen bankaɗo waɗanda suke gudanar da irin waɗannan ɗanyen aiki sosai kuwa kamar bangaren nasarawa kwanaki akwai wanzu sun je sun station kansu a daji suna banatar da mutane gwamnati ta nime mu mun tafi wurin an kore su an kakkashe wayansu daga cikinsu waɗanne matsaloli kuke fuskanta musamman a wa'ansu wurare ko kuma wa'ansu sun yi korafin cewa idan suka kamo masu laifin na wani lokaci sai a sake su. ne muna fuskantar matsaloli irin wannan. ka sami jama'a wani sa'ili sai mu ga sun dawo kan titi. To amma babban matsalolin mu abin hawa e domin bayan na za ka yi ka je daji a kafa kana nima wayannan mutane to moto muna nima da ainihin mashuna don waɗansu wuraren na moto ba za su tafi ba muna so mashina mu yi amfani da su so mun kama mun zama da gwamna a kan muna wannan alkawari amma har yanzu dai ba ba su dube mu ko ba daga jihar gombe kuwa dan ladi muhammad bage sakataren kungiyar kwararrun maharban ya ce suna da buƙatar motoci babura da sauran kayan aiki so gaskiyar magana shine muna fuskantar matsaloli da dama musamman kamar fainai kamar bangaren kudade batun kayan aiki fa sauran kayan aiki tunda na san kuna rike bindigogi kuna samun su wadatacce da za ku ɗauki mataki kamin a ce kun kai ma jami'an tsaro? To ina wadace kam sai dai ana lallabawa dai ana sai da rai domin gaskiyar magana shine duk abin da kika sani yanzu a rayuwa ya zama da tsada dole a rasa shi ne da bindigar kanta muna sai da rai ne daga karkashe bindigogi locally made ne babbar bindiga ba kai saka saye ta ba sakamakon yanayin yadda kasar take yanzu samun ta ma wani iri abu ne to amma dai cikin ikon Allah a hakan dai ana dai gurgudo ana yi kuma ana samu nasara insha Allah kwamandan kwararrun maharban a jihar Yobe Idrisa Hamidu ya ce dole sai gwamnati ta tallafa musu don samun sukunin gudanar da aikin su tsaron da muke barwa muke fama da gurgura da Boko Haram da Shinnafas kuma man abu ɗaya ne yake ɗan damu da gwamnati gwamnati har yanzu ba ta ganinmu da idon rahama yawancin mun nan kin ga wasu du gidan haya ne eh wasu ba su da abin hawa zuwa ofis yau da kullun sai dai kayi bige-bige ka biya kuɗin da za ka je yau da kullun ka je ofis ka je ka dawo wannan ma yana sa sa mutanen mu asa gwiwa to sannan abin da muke so muna kiran gwamnatin Najeriya ta ɗauke mu da hannu biyar da muka ba da jinin mu muka sadakar da rayuwar mu da yaran mu da ƴaƴan mu ya kamata su ma su san muna yi ana yi da mu kamar mu Yobe steak muna da arancin Yobe eh, mota ina da shekara 27 muna wannan fama kuma har yau ki gan nan ba da gida gida kaina to wali daya eh har yanzu kuma ban sare ba to kuma ba za mu sare ba mu dai muna ruwa gwamnatin Najeriya ta gamu da idon rahama shi dugujin maharba daga jihar Nasarawa Muhammad Aliyu ya ce an horar da su yadda za su gudanar da aikin su bisa ka'idar doka an horar da mu fannin tsaro da dokoki da abin da dokan kasa ya tanada shi suka kawo mu da shi suka bura kan mu je mu wuce gona da iri ne yi hukunci irin namu sun faɗa musu dokoki da wasu abubuwan da bamu sani ba wani lokaci akan same ku kuwa da wuce gona da irin nan ta yadda tunda kuna da makami kukan yi amfani da shi har ya zarce ka'idan doka iyaya kuke ku takaita irin yadda za ku yi amfani da makami ba ma tafiya faturan sai da jami'an tsaro a ciki saboda bare yiwu ba aka dan a ce na akwai dan ta mu kama hanya mu tafi ba tare da jami'in tsaro a wajen ba kukan samu nasara kuwa gaskiya mukan samu nasara sosai wallahi gaskiya al'umma sun ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari saboda yanzu aka ja nasarawa ya kai da an ga dan ta'adda ma al'umma suna iya fita su fada muna a kan akan wani fa ba yarda da shi ba to tunda mu muke cikin mutane muke wurda da su mu kuma wani lokacin da mu kai ma jami'an tsaro labari ga wani fa dan bai ji mu je mu kadai ba sai mu nemo wani jami'an tsaro da mun je wannan wajen muna rashin wannan mutumin Allah so yadda a gefe guda kuwa mai martaba sarkin lafiya a jihar Nasarawa Alhaji Sidi Bage Muhammad ya karfafa al'umma ne da su sanya ido sosai su kuma ba da gudummawa wajen samar da tsaro wannan al'amarin da muka sami kanmu Allah subhanahu wataala ne kawai zai iya yi mana ta ina za mu taimaka mu jama'a Maganar tsaro ba tana hannun gwamnati ne ba kawai Maganar tsaro ta kowa da take cikin mu ne yake da haƙƙin tsaron nan saboda haka samari da majiya karfi da wanda suke ba wai an ce a fitar shirin yaƙi ne ko a'a abinda muke kowa ya shirin kota kwana za mu yi bacci amma rabi da rabi muna bacci muna tunanin koda wani zai shigo mana ba zai same mu kawai arha ya ce ya zo ya kora mu kamar dabbobi haka ya da mu ba samari da kowa a doge a tabbatar da mu za mu tsare ƙasar mu iya abin da ya fi karfin mu ne za mu nemi taimako daga waje mai martaba sarkin lafiyan bare bari kenan a jihar nasarawa alhaji sidi bage muhammad zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida zainab babaji to yanzu kuma ga shirin mu na gaba wasanni a takaice. a shirin namu na yau za ku ji cewa an jinkirta fara shari'ar sai plata da michel valentini da kwana guda bisa zargin zambar kuɗi wanda sai plata ya biya plantini fan miliyan ɗaya da dubu ɗari shida na ƙasar ingila ta hanyar da bata dace ba shi dai musa blata ya ba da uzurin cewa ba shi da lafiya a lokacin da ya iso kotu domin yin bayani kan tuhumar da ake musu switzerland ya rike hannun yasa korean jiya laraba ne aka sa domin sauraron tuhumar da ake musu na zamba sannan a yau alhamis ne musta blata zai ba da nasa ba'asin an dakatar da mutane biyu ne daga hidimar kwallon kafa a shekarar 2015 idan an same su da laifi za a iya ɗaure su na tsawon shekaru biyar ko kuma a ci su. ana sa ran kammala shari'ar ranar 22 ga watan yunin wannan shekara sannan kuma a bayyana sakamakon shari'ar a ranar 8 ga watan yuli na wannan shekarar kungiyar kwallon kafa liverpool karkashin kocin ta jigon club ta ki amincewa da ta yin kungiyar kwallon kafa ta bayern munich ta yi kan dan wasanta sadio mani na kuɗi fam miliyan 30 majiya mai karfi na bayanin cewa liverpool din na harin fan miliyan 42 da 800 kan dan wasan nata mai shekaru 30 mani yana da sauran shekara guda kafin kwantaraginsa ya kare da club din liverpool din romelu lukaku martinez zai kasance ɗaya daga 'yan wasan kwallo da ke a ƙasa da za a iya samu don turawa zuwa wata club kofar club din chelsea bude take don wannan damar a yayin da ita ma psg tana neman mafita kasancewa dan wasanta Helen Mbappe ya sadaukar da kansa wa kulob din. A gefe guda kuma kulob din Atletico Madrid tana buƙatar neman wanda zai maye mata gurbin Luis Suarez. Matsayin lakasa dan wasan kulob din Arsenal yana cikin tsakiyar maganganu da ake yayatawa a watannin nan da kuma sanarwar da ake yi cewa zai bar kulob din bai zo da mamaki ba ganin cewar kwantaraginsa ya kusan karewa arsenal ita ta zo na biyar a ƙarshen kakar wasan kwallo na wannan shekarar lacazette ya shiga kulob din arsenal a shekara 2017 daga kulob din leon tsohon ɗan wasan kwallon kafa na kulob din manchester united da manchester city da west ham da kuma ƙasarsa ta haihuwa argentina carlos tavares ya labarta niyyarsa na yin ritaya daga wasan kallon kafa carlos tevez mai shekaru 38 da haihuwa rabonsa ya taka leda tun cikin watan yunin shekara 2021 carlos tevez wanda ya shekaru 20 yana taba leda ya ce babban abin da ya sa yi yin ritaya daga maza leda shine mutuwar mahaifinsa segundo tevez ya mutu yana da shekaru 58 sanadiyar cutar corona a shekarar bara daga ƙarshe kuma za ku ji cewa akwai yiwuwar za a sake karawa damben boxing tsakanin anthony joshua dan najeriya tsohon kuma mai rike da kambun damben duniya ajin masu nauyi da kuma mai rike da kambun a yanzu alexander yusuf ɗan ƙasar ukraine ana sa ran za su kara ne a ranar 20 ga watan agustan wannan shekara ta 2022 a yankin gabas ta tsakiya alexander oyuk ya yi galaba ne a kan anthony joshua da yawan maki a shekarar bara da ya ba shi damar amshe kambuna har guda uku na ajin masu nauyi na duniya Abdullahi muhammad bura amurka daga bauchi a najeriya madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Iran ta cire na'urorin ɗaukar hoto guda 27 da ke sa ido kan wuraren da take kera makamashin nukiliyanta a sassan ƙasar. ji shugaban hukumar da ke sa ido kan yaduwar makaman nukiliya ta IAEA e Rafael Moriano gorosi A cewar shugaban hukumar, wannan mataki da Iran ɗin ta ɗauka babban ƙalubale ne yana mai cewa nan da wasu 'yan makonni hukumar ta iaea e ba za ta rika samun bayanai kan shirin nukilin na iran ba gross ya kara da cewa matakin har ila yau zai iya kawo cikas ga kokarin da ake na tattaunawa da sauran manyan kasashen duniya tun dai a watan afrilu yunkurin farfado da matsayar da aka cimma kan shirin na nukilin na iran a shekarar 2015 ta samu tangarɗa. a shekarar 2018 tsohon shugaban amurka donald trump ya cire amurka cikin yarjejeniyar amma gwamnatin joe biden na ta yunkurin ganin an farfado da ita ta hanyar komawar amurka su dai kuma mun tehran sun ce shirin mallakar makamin nukiliyan da suka sa a gaba baya tattare da wata barazana ga zaman lafiya To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Gresham wadda ta hada shirin tare da bada umarni da ma injiniyan mu Mr. sidrak ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.